Hausa Top TV gidan nishadi. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na kamar kullum kuma muke kawo muku zafafan karatun littattafan hausa domin faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro wanda muke kawo muku ta cikin tashar mu mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna hausa top tv sunana nabila aliyu tudun wada da nake jagorantar shirin kamar kullum a yau muna tafa da zazzafan littafi mai suna girma ya faɗi na Nabilan Silop Antin SNS wanda idan ma sauraro kuna biye da mu za ku ji yadda littafin yake ɗauke da cakwakiya badakala soyayya tare da ban haushi da ban al'ajabi ku dai ku biyo mu Masu sauraro a jiya mun tsaya ne a inda kafatanin iyalan malam tare da dan uwan nasa wato kawai Ibrahim suke a cikin ɗakin malam ɗin bayan an gama cin abinci aka hau hira ta yau, shagamo. yayin da mafus kuwa labari yake ta basu a game da makarantar tasu da suka je. A nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Haka su masu Aliyu da Faruk da Mahmud suka ta ba da labarin makarantar tasu suma Khadija kuwa tana gefe jikin innarta haka ita ma fatima tana zaune kusa da mamarta shi kuwa kawo ibrahim shi kuwa kawo ibrahim turarruka ya kawo wa mazan gidan sai iyayen da ya kawo musu atamfofi har da khadijan ita ma atamfa ta samu mai tsada malam kuwa shadda ya samu da turaren dama da bai ya je ya yi sati daga nan ya dira abuja domin yin wata samina da ta kai su saboda ana gab yin zaɓe ne kuma shi dama dan majalisa yake nema malam ya ce da kawo gaskiya kawo kayi son kai tsarabar fatima fata ta fita mu kuɗi tamkar dan ita aka je malam ya faɗa da zolaya shi ko kawu dariya yayi kana ya ce amma dai kowa ya san yadda muke da diyata dole ne fa a ringa kau da ido akan kyautar da zan ringa mata saboda soyayya ce daga Allah ta uba da ya kowa sai da ya dara a ɗakin baya ma yanda kawu ke magana yana hakikan cewa a ranar gidan a cikin nishaɗi suka kasance saboda dama sun saba irin wannan zaman a yi hira a ci abinci a tare kuma hakan bai sa na kasa ya raina na sama da shi ba kai a haɗe yake a gidan malam wannan babu wanda zai shigo ya ga bambanci ko wani abin na bacin rai har alfahari ake da irin gidan ana kwatancin su na ban sha'awa shi kansa kawon yana jin daɗin kasancewarsa a cikin ahalin gidan malam ɗin domin yakan kasance da nishaɗi da farin ciki a duk sanda ya zo gidan dan ma yanzu ya saka wa kansa yin siyasa ba zama yake sosai a gari ba a ranar nan dai Khadija tana makale da yaya Mafus suna taɗin sa a ɗakin su labarin makaranta kowa ke baiwa ɗan uwansa yayin da yaya Aliyu da ke ɗakin ya fice ya ba su guri dan ya ga lamarin na Mafus kamar ya wuce na yan uwantaka ya tafi na soyayya Khadijan ce dai da ta kasa ganewa ta kasa fahimta amma shi kam ya yi Haidar ya gano mafus din domin kafin ya fitan ya ji mafus na ce mata bayan tafiya ta samari nawa kika yi Khadijan ta kama baki ta ce hmm babu ko daya ni bana ma kallon su in sun mun magana mafus ya ce mata yauwa kanwata bana so in ga kin fara soyayya da kowa karatu nake so ki saka a gaban ki tun daga yayar ki nan ma ba a bar ta ta fara zance ba sai in ta yi kandi kin ga ban ga amfanin ki tsaya kula kulen maza ba ni ma ba zan ji daɗi ba Khadijan ta ce da shi na yi maka alkawari yaya ba zan taɓa yin saurayi ba ma dariya mafuz yayi yana gode mata yayin da Aliyu da ya fita shi ma yawo dariyar yana faɗin so kuwa idan Allah ya sa miki san wani ai dole ki turar da alkawarin kafin su mafuz su koma makaranta sai da suka ɗauki tsawon wata guda a gida kana aka janye yajin aikin suka koma a cikin kwanakin wata muguwar shakuwa Khadija ta yi da yayan nata mafus kullum suna tare domin idan ta gyara ɗakin ba ta fita zama take yi su shahiyar su sai dai aliyu ya fita ya ba su guri tunda ya gama gano su ita kanta khadijan bata san tana son yaya mafus ba sai da ya zo tafiya ta shiga wani hali don ana gobe za su koma nema ta kasa katabus jikinta ya yi sanyi har da zazzabi a ranar ranar shine ya wuni tare da ita a ɗakin inna yana jinyar ta abinci a baki ya ringa bata da matsanta mata shan magani domin ita din makiyar magani ce ranar inna yar kallo ta zama duk da ita ma ta gama fahimtar komai mama ce dai da idan ta baya kai bata gano komai ba saboda ba wani shiga sabgar khadijan take ba ita ta ta yarta Fatima kawai take sabgar Fatima shine a gabanta duk wani zagaye da kwana-kwanar maganar da Mahfuz yake wa Khadija a kullum na kalamai na soyayya ta kasa ganewa a ranar Lahadi ana gobe za su tafi ne suna taɗin su a ɗakin innar tana zaune ya jingina mata filo suna hirar su ya fara bayyana mata cikin dabaru ko da ya nuna mata ita yake so ta ji kunya sosai har da rufe idanu ta kasa bayyana masa sirrin ranta ita ma shi kuma ya dage akan lalle sai ta gaya masa kalmar so ko da kwaya ɗaya ne domin ya kasance shi ma cikin farin ciki ta daidai idan ta arfa ta kasa ba za ta iya ba amma kafin su rabu da duhu ya kawo kai sai da ta dan nuna masa alamu ta hanyar riko hannunsa tana hawaye ganin zai fita ya bar ta tunda sassafe za su tafi bai zama lallai ta ganshi da safen ba duk sai ta bashi tausayi ya hau kisin ɗin hannun nata yana sudar hawayen nata da ke sauka a hannunsa ta yi masa wani kallo mai tsima zuciya wanda bata san ta iya shi ba ma sai a ranar ya kiɗime matuƙa ya ji tamkar ya rungume ta amma babu dama kafin su rabu dai kowa ya san sirrin zuciyar kowa kowa kuma sun rabu cike da alkawura da dama da suka ɗauka a tsakanin su na rike juna bisa gaskiya da amana duk abin da suke idan fatima na kansu takan ce munafukai ko ma fito fili a sani domin ni kam na harbo jirgin ku da yake tana ɗan yin shakar mafus ɗin ba ta kuma shiga sabgarsa kamar yadda shi ma baya shiga tata saboda shi mutum ne marasan raini ita kuma tana masa kallon muskili marasan mutane shi yasa ba ta masa wata cikakkiyar magana ga dai yadda suke very close ita da kawu mahaifinsa amma shi dai kam ba su jituwa a satin da suka tafi kawu ya kawo Fatima wayar hannu sabuwa dal wai tunda ta zama budurwa ya kamata ta rike waya ita ma Khadijan zai siyo mata idan ita ma ta kammala makaranta kamar yadda Fatima ma ta kusa gamawa Malam ya rufe idan sa ce ba yanzu za ta rike waya ba sai dai in ta tsaye da mijin aure domin yana tsoron yaran zamani balle ya san Fatima akwai ta da rawa kai ran Fatima bai so hukuncin malam ba dan babu yanda za ta yi ne amma a farko ta ji daɗi har ta fara hasko irin fantamawar da za ta yi idan aka bar ta rike wayar ran kawun bai masa daɗi ba dan dai ya san dan uwan nasa da ra'ayin riƙau ne kawai dai ya yi shiru ne dan kar ya ga zai bata masa tarbiyar ya ne amma inda yake son Fatima yake jin ta a ransa zai so ya ga ta fita daban a cikin sa'o'inta ya san wayar za ta dauke mata kiwar komai da komai na cikin gidan cikin shekarar da Fatima za su yi kandi kamar ɗinta ya bata wayar hannu wanda take sa ta a babiret a kullum saboda kada a gane a gida ko Khadijan da yanzu suke a ɗaki ɗaya ga dambancin su ɗaya guda ba za ta taba bari ta san tana da waya ba saboda ta san da zarar ta sani a gaba za ta sa ta ringa mata wa'azi ko ta ce za ta gaya wa su inna a lokacin da suke gab yadda zana wa X suka da ranar fatin su sati ɗaya da zana exam za su yi wanda suka tsaida a hotel ɗin da za su rika shi. Har anko suka fito da shi material mai kyau ɗan dubu goma sha biyar ga takalmi da jaka da za su iri ɗaya sai kayan rabo da kowace ta zaɓa abin da za ta yi don a raba a gun. Dama su hudu ne tim ɗin guda suka ware nasu bidi'ar banda wanda za a yi a cikin school suna su na daban za su yi. Duk abin nan da suka tsara malaman su ba su sani ba haka a gidajen su kowace saurayinta ne zai yi mata hidimar. Da yake Fatima tana takama da kawunta zai mata Wata wani abin sai ta fi su zakewa har da t-shirt za ta raba wanda za ta saka hotonta a jikin rigar wanda Kamal ya mata alkawarin dubu hamsin ta ga kuma ba za su ishe ta ba don haka ana tashi daga fefa ta dangana da gidan kawunta dama Khadija ta tafi gida ba ta tsaya ta ba tunda ta san fefa biyu su Fatima za su yi da tattarar da kawun a gida shi da abokinsa ta daɗe zaune a falo tana jiran kawun domin ya sallami abokin nasa saboda ta fi minti talatin dan ma kawun ya san da zuwanta har gyangyaɗi ta fara bacci ya fara ɗaukar ta sannan kawun ya shigo shigo tarata ta tana gyangyaɗin dariya ya yi yana faɗin uwar alkhairi bacci zaki yi kuma abin da yasa yake ce mata uwarsa saboda sunan surukarsa da ta rasu ne kakar mafus wato aliya matarsa kenan ya zauna kusa da ita yana kallanta fatima ta yi murmushi har da miƙa ta saki tana hamma kawu ya ce mata sannu dota bacci kike ji ne ta gida kai kawai ya ce sori na barki ke kaɗai bakon ne daga nesa yake tare muke mu'amalar siyasa ne kin san mutane na san na fito takarar ɗan majalisa shi kuma abokina ne shi kuma yana neman ciyaman ne shi ne muke sakawa da kun kasancewa tare fatima ta yi murmushi tana gida kai domin ta ji daɗin hakan dan ta san idan kawunta ya zama dan majalisa ita ma ai ƙarin dagun darajar ta ne dan fafa za ta karu kenan kawu ya ce mata ya aka ne diyata akwai wata matsala ne fatima ta gida kai tare da gyara zama ta ce kawu mun kusa kammala jarrabawa ne sauran mu bai fi guda biyu ba kuma za mu yi fatin kandi akwai hidindimin da za mu yi kuma ban da kuɗi sannan ina so ka shige gaba gurin malam ka sa baki ya bari na yi abubuwan tun da rana ɗaya ne kawai don kada ya hana ni kawun ya kada ki damu mu zan masa magana in ma ya dage zai hana ki sai mu yi dabara dan ki yi abin ki cikin sauki nawa ne kuɗin da zai ishe ki tana fara'a ta ce ni kam ka bani ko nawa ne ma ya ce da ita to ki bari zan baki dubu hamsin yayi ta kiɗa kai da sauri dan bata zaci hakan ba ma ya ce da ita yanzu dai zan baki na abin hawa da na amfani ki koma amma hamsin din sai ranar da kuka gama fefa sai ki biyo in baki dukan ya karkace ya zaro dubu biyar ya bata ta karba da fara'a ta suka yi sallama ta tafi ya bi bayanta da kallo yana gida kai kamar katangare lasar lebe ya hauyi yana na'am da zuciyarsa da ta hasko masa wani abu akan ta domin tumi ne ya tsinke a gindin kaba dama yana cikin wata yar damuwa sai gashi kakarsa ta yanke saka tuntune yake son ya cimma burinsa akan ta ya rasa mafita ya rasa ta hanyar da zai cika burinsa a kullum sai ya saka ya warware tunda bokansa ya ce masa ya nemi yarinya budurwa ya yi amfani da ita ya kawo maniyinta da nashi zai yi aiki da shi amma ya rasa mafita da inda zai samu hakan gashi aikin mai karfi ne da zara an yi aikin za su samu tsallakewa a zaɓe da za a yi tabbas yanzu ya gode wa Allah da ya samu inda zai samu biyan bukatarsa ya san Fatima da son kuɗi yana tsammanin za ta amince ko da kuma ta ƙarfi yayi mata ba za ta tona masa asiri ba to me zai hana ya samo maganin bacci ya saka mata a lemo ranar da duk zai biya bukatun nasa da ita ya hauge da kansa yana murmushi domin wannan ma mafita ce mai kyau Fatima ce a can kuryar ɗakin su tana waya da ƙawarta Laila suna tsara yadda za su yi hidindimin fatin nasu na kandi Fatima na bata labarin kuɗin da kawo zai bata sannan kuma ta ce mata ta kai advance na kuɗi kudin key holder 5k da kawu ya bata laila tana taya ta murnar cika burin nata damuwarta ta kau saura ita da sauri fatima ta kashe wayar jin kamar shigowar kanwar ta khadija dakin saboda ta ji motsi ana yin sallama da siririyar murya ta yi saurin kashe wayar ta boye a cikin bireziya dama nan ne ma'ajiyar ko cikin gajeren wandonta wanda ke da aljihu ta ciki da zef khadijan ta karaso cikin dakin da sallamar ta a baki dama ta saba in dai za ta shigo gida ko ɗaki sai ta yi sallama wannan ka'ida ne fatima ta bi ta da kallo na rashin gaskiya gaskiya dan gani take kamar za ta tuhume ta a tunaninta ko ta ji ta ne Khadijan ta ce mata anti Fatima ina so in tambaye ki ne dama Fatima ta hada rai ta ce mata ina jin ki Khadijan ta zauna a gefen katifar tasu ta ce wai dan Allah ina kike samun kuɗi haka kike dinkuna gashi na ji kun shirye yin walimar kandi kun yi tsarbe tsarbe alhalin kin san malam babari zai yi baki je ki ba wai waye yake baki kuɗi haka ne ran Fatima ya ɓaci saboda gani ta ai tambayar raini Khadijan ke mata ban sani ba yar sa ido kuma wallahi ki fita hanya ta kafin ranki ya ɓaci bashi kuma in dai kuɗin da nake samu ne ya tsaya a ranki to ki sani sato su nake yi Khadija ta zaro idanu ta kama baki kai anti Fatima ni fa ba nufi na kenan ba eh to in ba nufin ki ba kenan sata nake yi to ko iskanci nake kenan a'a wallahi ki yi hakuri ban zaci zaki fassara maganar tawa ba to ina ruwan ki da yi min shishigi kuma in dai fati ne za mu yi shi babu mai hana ni ki kuma zuba ido ki gani Khadija ta hauge da kai ta ce ni ma abin da yasa na ce miki hakan saboda na ga duk zancen fatin naku ya karaɗe ko ina a cikin makaranta da cikin gari ko ina zancen ake yi ana cewa fatan kandin yan hudu za a yi kuma ana ta faɗa cewa za a yi badala a fatan tunda a hotel ne ni kuma na san tunda kina cikin masu yi malam ba zai bar ki ba kada ma ki so mu saka kanki a cikin masi kafin ta karasa Fatima ta katse ta dan tsaye ta miƙe tana nuna ta cikin bacin rai ta ce mata sayyada hawainiyar ki ta kiyaye mata fati da ni za a yi kuma in dai masifa ce zan shirye ta daga ko ina a cikin gidan nan amma komai babu fashin yi tana gama faɗa mata hakan ta fice Khadija tashi ta fita da kallo tana gyaɗa kai zuciyarta tana mata fatan shirya a zuciya ta shiga ɗakin mama ta kusa tura maman tsabar idan ta arfa yake mama ta yi mamaki ta riko ta tana faɗin me hakan ke da waye ne fatima ranta a ɓace ta ce mata mama ki raba ni da khadija ta daina shiga sabgata ta zo ta dame ni da gutsuru tsomanta akan zancen fatin mu da za a yi wai tana da labari kuma malam ba zai bar ni ba har da tuhuma ta wai a ina ma nake samun kuɗi ina ruwanta ne ma mama ta hau fa hannu tana faɗin ku ji mu da yarinya ke sa'ar ta ce da za ta saka miki ido ido to zan yi maganin ta ta zaunar da Fatima akan gadon tana faɗin zauna in je gurin ta zan yi maganin ta Fati kuma kamar kunyi ne mama na fita ta nufa ɗakin na su Khadija tana shiga ta tarar ta tarinka surfa mata faɗa har da dangure mata kai duk wai akan ta fita a harkar Fatima In nana jiyowa ta fito ita ma ta nufo ɗakin tana zuwa da ta ji musabbabin abin da ya faru sai ta ce ma mamar auda ma akan waccan marajin maganar kika zo kika ta samun ɗiyata a gaba kina mata faɗa to ba zan ɗauka ba duk abin da ta faɗa ai gaskiya take faɗa mata innar na gama faɗin hakan ta kamo hannun Khadijan ta yi ɗakinta da ita tana mita nan suka bar mamar a ɗakin ranta ɓace malam na shigowa gidan kuwa inna ta kai karar mama akan maganar shi ma malam har zukowa yayi ya sa mama a gaba yana faɗa akan kada ta ƙara takura a Khadija in dai akan Fatima ne tunda har kullum dai Khadijan ta fita sanin Annabi ya fako ta kuma fita hankali Fatima dai girman banza ta cewar malam kenan mama har da kukanta wai ana kwarzabar Fatima a gidan saboda me za su daure Khadijan gindi alhalin ita ce karama in ba so suke Khadijan ta raina Fatima ba hmm, a nan wani sai ya rantse da Allah ita ta haifi Fatima a cikinta haka ita ma innar sai ka rantse da Allah akan ita ma ita ta haifi Khadijan a cikinta wannan dai soyayyar gaskiya suke wa yaran nasu ita kuwa Fatima har da kukanta duk akan ganin mamanta tana kuka akan lamarin sai da innar da Khadijan suka tashi suka bar Fatima da mama a gaban malam sannan malam din ya hau yi wa Fatima nasiha cikin rusulama da kwantar da murya Fatima har kullum ina nasar da ke cewa ke ya mace ce ce mai karamci da Allah ya ɗaukaka darajar ku mata ina so ku kasance masu kamewa da nuna duniya cewar ku din masu daraja ne da kuma kima da tarbiyya sannan ki rinka sawa a ranki ke yar malami ce mai fatawa da ɗabbaka sunnar ma'aiki gidan ku gidan mutunci ne da girma kuma duk abin da zaki ki rinka kallon bayan ki kada ki yi abin da zaki yi na asha kanwar ki ta yi kwaikwayon ki amma ki ki ganewa kin ga idan kika sake girman ki ya fada a gunta shikenan ba zai kwasu ba fa mama ta share ta tana faɗin amma fa malam ba wani abin asha da raini fatiman ta yi ba kawai zancen fati ne da su Fatima za su yi a makaranta idan sun gama shikenan fa khadijan take mata shishigi a harkar tasu to kuma ba daman fatiman ta yi wa khadijan faɗa shikenan sai ku ga laifin Fatima malam yayi murmushi yana kallon mama yace ho Fatima da mamanta sai Allah to ku yi haƙuri mun yi laifi ni da uwar Khadija amma ku sani fati dai na kansile shi Fatima babu inda za ta je sai dai shawarar da zan bayar shi ne. idan an gama jarrabawa a bita da addu'a ba wai a bita da shaidanci ba idan har sa'a ake nema kenan amma ba za a bid'a ina ji ina gani in bari ba mama ta ce da shi malam ba fa shaidanci za su yi ba ka san ranar rabuwar karshe ce gare su shine fa za su yi hotuna su yi walima a cikin makaranta sai abin rabo da za su raba a junansu malam ya hau gyaɗa kai ya ya ce to to to na yi tsammanin a wani waje za su je su yi shi yasa na hana mama ta ce a ba inda za su je fa a makaranta za su yi da yamma a ranar jin hakan da mama ta kissu mama ya yasa ya amince suka koma daki da murnar su Fatima tana gode wa mama da ta kara abin mama ta ce na fi ki sanin halin malam in dai yayi bincike ya gano inda za ku yi to tabbas za a yi babu ki don haka sai ku kiyaye ki shiru da bakin ki Fatima ta ce wai Allah na wallahi mama kin ceto ne da baki dabaran nan ba wallahi da ban san me zan ce masa ya bar ni ba ba dan ma kawo ya ce zai saka baki shi ma cikin maganar a birni mama ta ce da ita ku dai kawai ku kiyaye kada ya gano kafin ku yi ko daga baya amma malam akwai ra'ayin riƙau Fatima ta kulle ɗakin mama da sauri ta ciro wayarta a jikinta ta yi dalin wayar Kamal saboda sun kwan biyu ba su yi waya ba dan mama ta san tana da waya ba ta taba tuhumar ta ba takan ce dai ta kiyaye in dai za ta ringa ajiyewa har kuɗi take bata tana ajiye mata to anya mama ko wannan soyayya ce kuwa kada fa ku yi nadama wata rana ranar da suka gama fefa Fatima Maman ta raba ƙawaye memo da key holder. Su ma kawayen nata sun yi nasu rabon sannan suka raba gate pass wanda za a shiga gurin fatin nasu bayan sati guda da yin kandin nasu. Khadija ta sha mamakin yadda Fatiman ta yi abubuwan rabo haka. Ta yi ta tunanin wai a ina 'yar uwarta ta take samun kuɗaɗe haka. Gashi ta yi suna a cikin makarantar. Hoton ma da ta yi da ƙananan kaya ne a jikinta. Hoton jikin meman kenan da ya fi bata mamaki kanta ba ɗan kwali dan baƙin cikin ma bata tsaya karɓa ba da ta ga ana rabon meman. Ko da ta je gida ba ta yi maganar ba saboda innar ta yi mata kashedi akan ta daina saka abin a ranta duk abin da za ta gani a game da Fatima ta ringa shiru don kada cibi ya zama karye ta ringa yi wa 'yar uwar ta addu'ar shirya kawai. Ana Allah gobe za a yi fatin Fatima ta tambayi malam za ta fita gidan kitso da kunshi malam ya ce mata ba mamar ki ta iya kitso ba na ga ita take yi miki ta yi miki mana har sai kin fita wani wajen Fatima ta yi mamakin ko kudin yake gudun ya bata sai ta yi murmushi ta ce ai irin kitson da nake so mamar ba ta iya shi ba kuma mai kunshin ita ce take yin kitson kuma ina da kudin da zan bata cikin wanda kawu ya bani kwanaki malam ya gyaɗa kai yana faɗin to aje amma kada a kai dare ta ce to tana godiya ta fita a ranar mama da daure yokar yagin di har da ƙara yi wa malam tuni kan cewa gobe ne fa Fatima za su yi walimar a makarantar tasu kada ya manta malam ya ce ina sana'uwar Fatima kuɗi ake nema mata a guna ne maman ta dariya ta ce ba wai don haka ba ma kawai dai tuni nake saboda kada ranar su kai dare ka yi faɗa amma kuɗi ai kawunta ya share mata kuka malam ya dariya ya ce dare ai kowa ya san bana so na ga ya mace ta yi shi a waje sannan in kawunta ya share mata kuka ai nima ko hawayen sai nima in share mata zaro dubu biyar ya mika mamar shi ma ga tashi gudunmawar ai kuma mana dariya ta karba tana faɗin to ko kai fa baban faruk ai yanzu ka faranta min dole zan san ana yin yata ni a gidan yayi dariya kawai yana binta da kallo bai san wani irin so mamar ke wa fatima haka ba ba ta son laifinta tana damuwa da damuwar Fatima. tana kuma son ta ga an faranta wa fatima shi yasa wani zubin yake bin su da abin da suke so ba wai don son ransa ba sai dai kawai Dan a zauna lafiya ne. sauraro duka-duka a nan za mu tsaya ta cikin littafin girma ya faɗi na Nabilan Silop Antin sns sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya ko dai ku ci gaba da kasancewa da zazzafar tashar nan mai farin jini wato Hausa Top TV ga masu tambaya sharhi ko kuma ƙarin haske wato comment sai ku ajiye ta wannan shafin